gobe da na je awo fa gobe zan fara zuwa awo ba magana awo ba tukuna wannan magana haifa haifa fa ta fara isa ta ban gane ba eh a kasuwa nake siyo wani alhaji ah, a dole dan saurara dan na san ba a koyi tarbiyya wajen tsoho ba a dan saurarin mai gida yana magana saurara ba ake yi wannan haifa haifa sun ishe ni kai mm, amiru ya kada bauta kai je ka haihuwa yau haihuwa gobe sai ka ce na aure akuya ai ba akuya ba akuya na aure ba kullum ni kenan faɗa suna kullum ne na magana ce ganyen wanka kullum yaƙi ba ina dalili kin ga Allah da annabi a ce a samu wani kuma magana a wurin nan ta ishe haka ina kake son je da wannan cikin gida ne mutum ban hmm. kin ga ba dogon zance na tambaye ki ba sakin ki nayi an baki sama na saki ba a ji a tambayi tsoho mai dogon gemu ban ji da kyau ba ba za ki fice mace ake sakin mace da ciki ba to ni yau na fara. ba inda za ni kin san Allah na rantsi da kudu bul aka dawo idan ba sai kin fita yau ba shege nake amma na ganin kamar ka tabu ne Allah sarki ba lafiya ta lau ba saboda ko hajiya ko gwana ma ba lafiya lau take ba ko ai tare muka fito daga tulu bai kai ga zagin iyaye ba alhaji cikin nan dai a gidan nan na same shi ba zuwa ne da shi ba magana aure ni da ke pam fam pam ba ni ban ji ba ni ban ji ba wallahi na rantse da gausin giyasin gidan ba in mai ya ce ke sai kin ba gidan nan ba shi nake in ko ba ki da gidan uba ki gaya mu da da da ciki in fita ba ki alhaji ka rantse da hurmaci dini Allah sarki Allah <laughs> la ilaha illallah da ke da mai jiniya da mai firi Allah na roƙe ka Allah da gaske da gaske ga da bani sha'awa in na ciki na kuka sai kaman wato mai ka ba ne ki fice Allah ji dan Allah Allah kai kai ma

ko ko kanki ne faru za ki damu mutane da kuka me zai nuna miki asali da yan uwa kina da su kuma an saki mace duhu kuma sun sun zauna lafiya me da bata lokacin ki tsaki da kuka kanki aka fara saki ni ba saki ne ba kuma wata yaro bane cewa da ni da cikin da dan duniya ba ya so Eh, eh. yanzu ni ban ga abin kuka ba ma alhaji anan wannan ga abin da ya kamata taimako ka bacewan yaran nan nata yawa yiwuwar kan aka fara saki ne aka fara a kan aka fara sakin ma wai na ce eh, alhaji ita wai abin da ke bata mata ne da ya ce da cikin da yaron duk su tafi su ba bai kaunar su completely hada cikin da to idan ya yi haka sai ki ɗauki komi ki dangana ma ubangiji kawai a ta ce wannan yaron ne kawai kamata ki zubar mu hawaye ba wai sakin ba kai ki bane faro kuma duk abin shi dole shi zai zo ya nemi ƴaƴansa mun daren dadewa ki kwantar da hankali duk waɗannan abubuwan da ke taɗi tun da baya waye gari ne ya ce a'a na ɗaya cikin nan ba nashi bane a ya yarda ciki nashi ne so ne bai yi bai son ciki bai son ɗa to sai ki ɗauki ko ki ɗora ma ubangiji shi kenan addu'o'i za ki ta yi Allah ya raya su Allah ya sauke ki lafiya ya raya abin da kika haifa wannan yaro da ya ɓace za mu sanar gidan rediyo da talabijin za mu tara malamai su yi mana addu'a in dai yaro na nan garin shi insha Allah in dai ka samu malamai ka sa su roƙon Allah wallahi in Allah ya za ga yaro insha Allah in dai yana gare bacci wanda yi da mu tara malamai a musu asusi addu'a a yi sauka a yi sadaka mu abin da muka gada ke kin gane ne saboda haka addu'an nan shi za shi ci gaba da yi mu ma shi za mu ci gaba da yi don Allah aisha aisha ka dawo ya na ganka da yaro kuma da sarki wanda eh, eh. wallahi wato wannan ran bata yi to na zo shigewa to sai gara nan a zaune ya dinga rusa ihu yana kuka sai na fito na tambaye shi lafiya ya ce bata yi ce bata kai za ka yi sanin gida ba ce eh to shi kenan sai yanzu na kawo shi amma kafin toho na biya ta police station na gaya musu da kuma gidan radio yanzu ban da abin alhaji daga ganin yaro kawai sai ka ɗauke shi ka tsunto shi kuma ka kawo shi gida <laughs> abin da yake so ki gane da dukiya da daba a mugun kasu. gaskiya ne kwarai. yanzu kuwa zan buga wa gyan talabijin da yin gaya musu ya sunan shi sunan amir Allah sarki ka ci abinci Amir sannu Allah sarki zo mu je ka ci abinci ko yawwa Amir ah. ya so gobe safi sai ka shigo sarki dan Amir ko sai ka ji sai ka shigo sheku a sashen makaranta a mai aiki ko a sashen makaranta dai

kaki samu kulle a baki haƙorinki haƙorinki a shiga shiga shiga yanzu za ki ba da mama ba abin da ya dame ni ka kai shi da ko a tura ku ciki baby sami sami sami da aka je kira ta sai ta juya kullum magana ne kai kake jira wai tambaya ta nan ne. lokacin da kike zaune a gidanku ba kya ganin tsohonki da tsohuwarki ya ake yi haka take kama abinci ba cokali ko ba koya muku wannan tarbiyyar ba kai ni gurin kai hakuri mai gida na da wani kai lalace ni ban san jarabar ta sa alaja ba ne sa da aure ki ba ki kawo abinci ba daɗi ki kawo abinci ba cokali ki kawo abinci ba ruwa ka amma ba komai za mu girman da ko ina ta haka tsofa take ba take wa mutumin ko dan Allah ka yi haƙuri a tare <laughs> ko mace ban kaɗaɗi ya kasar launa sai ta zauna tana ta ba kawai haƙuri za ki tashi ce ko kuwa. Dan Allah alhaji ka yi haƙuri dan Allah alhaji ka yi haƙuri ka yi haƙuri alhaji. Ba na dogon zance da mace kin gane? Ka yi haƙuri alhaji. Ba na dogon zance da mace idan na irga biyar baki fita ba wallahi ta <laughs> bari an dake na lahira ba ka cuce na alhaji tashi biyu ka haƙuri alhaji ki tashi uku ki tashi hudu ke ta aure aure ka rasa ta gari kuma kowace banka daɗiya ka sallama kuma a rika yi ma koke-koken ƙarya Allah da matar ka taɓa zai komai ko insha Allah in dai kai karatu ke dan abin da nake nuna mai kuma ka gane ko eh Allah eh? Eh? lafiya ne matsale muku jiya ne wallahi ta dame ne da cikin 我出来一趟，是我真的心疼你，难过的，那么久，对吧？哎，都。那是什么？我来一个。 zuwa ne kan cikin hango kan ce bari ka kaɗa mu bayar da da amfani da shi? Awa, alfadai yake da shi? To ba shi. Thank you.

ya gida alhamdulillah ya sunan hajiya ne amina sunan ki amina hajiya amina lallai suna ne babba gidan alhaji garba za ki je gidanku ne a wana ne wanki ne suna na alhaji gani to gaskiya akwai maganganun da nake da ita da mu tattauna amma gaskiya nan hanya ne kamata a ce sai mun gida a hankali sai mai ko insha Allah zan zo sami titi ta yara shi. kake ce kana so wace fa safiya na take amma kuma ai ga hadiza can wace ce hadiza fati da an ji kana iska mutu kan da za mu ga mun zo mun zauna kan cika mu suka zauna wai ki sa wanda ba ka kawo su zauna in ga san jahilan sun je sun zauna sun ga ya zo ya zauna abadi ana yin dole za da jan bacin lai a wai kuda ina amin mhm, amin ina so ku fahimci abu ka fahimta tsakanin hadiza da safiya wace ce kake so ina safiya kana safiya sosai yanzu ka man ka hadiza ba abin da gani ban ce ina son ta ba shikin da muke so mu koma nan dama kin biran ma yanzu na karbe shi ta zai shiga na cikin ce dan Allah ara min shi dan ta ta jawo shi dan mata kamar ta mutu yanzu an fara ai sai kansa ake yi Ina ba wani shiga ta ba dai. bari mu gani zai kula ta. Ya za mu ya kula ta. ko ba da shi. Yalla bai. ranka. Ni kuma yalla bai. gajiya. Ba gajiya. ya kamata mu tashi mu je mu sha ka ga hanka hutun gashi da san mata harka guduwa ta tashi a kira ha kawa ne da ha maka zo da ina amma mu amir gagara ko ai kuma na Allah ne komai da lokacin shi lokacin abu yayi kuma babu wani abu ne to da aka karki da Allah ya tabbatar mana da ayyuka Salamu alaikum. Shashin salamu alaikum wanda gane yake. Alhaji daga barka ne. Kawai ki zauna. Daga ina? Daga barka ne ya tambaye ka. Tambadadiya, fallashishiya. Ki fita ki fice ki bar min gida ba kowa haka. Dan ki tambadadiya ce ke? Dan ki sallalin mai ya ce ke? Dan ki baki gaji arziki ba? Saboda me za ki fita ki bar min gida haka? To kin ga auren ba dole bane ko? Ku ce na sake ki. Na je kai ya. Ba ya ka fita bani guri. Na sake ki. kuma saki uku na ƙara uku na ƙara uku tashi mu ce tashi mu ce ko taka ce ka je da Allah ka ya hakuri na hakuri ta wuce sadaka nawa kika bani ka ga hanya ba za ki shiga aikin ba mu je ki bani kuɗi ban san aikin wabi ni mace a guri na ba inda kika sai riga za a cire za a cire in saka abun nan a rana ɗaya man ana auren goma sai ƙaura kin tun da na da ina ganin tun da al'amuran ma ya zama haka yar takarda zan samu na auro samu yar boko aura ba ta dama zan duka da irinsu dusa tallan rike tallan gyada ba wato kai ga kama ga ta kana wani faɗin cewa ka koma gida to ni fa ai ni ma gwara in koma in je in gana masoya ki da kike ba ki da nisa mu da muke Kano lalle eh? akwai handi awu da nake so ke maki mallaka kuma na bar shi a wajen muhalli Allah Allah ya dauko Kun kai mishi abin shi ma sai abin nan ko sannan ku ko awo sannu lalana ne ofisar rakshar ha ta zo gashi nan ok wannan wurin bishiyar nan ok to na gode amma eh, eh. ina gajiya ba gajiya eh. safiya safiya a nan gudu? eh a kano da kenan da na bari ya karatu ok ya kano ce? Mm. na nan galo? a wani area yake a kano? Mandawari. Ok, a waje jan mandawari ce ke? Mm. Allah sa ba daidai wajen bolan nan ba. A nan nake ma. Tuwa da la, ok. Sana gode kwarai da gaske. so ga dubu biyar a dan sha lemu ko a wallahi rike ba come on take it sai na fito ko thank you wani irin kun samu wallahi mun samu ai kin san ba su mu yi ba haba ke ko ki kara mun bala samu transfer money wallahi kin so shi ke na ba ki wani ai aka kira haka nan zamu ci daki ta dan fara shi yawwa ka dawo gan shi ba ka ka dawo eh kwarai da gaske wallahi ta yi kyau yawa idan na gama karantawa sai in baki ko kuma sai ki abin haka ne dan wajen shashi 26 ne Ta wannan ta taimako mu ne wannan. insha Allah tun da ni na ce ina sashin Allah da sai na raba shi da ita da wani goshinta kamar na dan daki ni ban gama abin da ya gani a jikin ta yana ce mata ba Ka habawa ki bari kawai ta wannan yar koran ta ni in ga miki ya nemi da Allah rabu da ita ita ma yar neman abin nan ne sai ma dan neman sunan nan ne Okay. ke yari nan ba a da zai jiya da ita ah, to a makaranta a makaranta ka ga sai cin dan sigari da abubuwa kuma yanzu shi ya tuno ko da ke yadda za mu ya jaji ya jaji sunu ya barka ai da kun zo da ah, ya ai an ce mun baki sun zo wuri ce to ina ta ɗankin tsinki da ka san sha'anin mu na zan ce na 'yan kasuwa har ma mu ɗauka cewa za mu same ka ai da muka ne sai muka yi tunanin lallai kana ina ciki ba zai ce dai lafiya a lafiya lau to madalla lafiya dai a lafiya lau ba dai wani matsala eh to sai dai abinda to ba a rasa ba eh to a mai gidanmu ne ya aiko mu kore ke ba mu gabatar da kan ba eh ka ce wanda ya tsoron shi saminu eh. saminu eh saminu to lafiya eh, ne sani na sani sani eh. kaga sunan sun yi kamar ba mutane ba su karci mata haka ne ke cewa eh to Allah ta kuma shi ka ce sunan shi wa ne ai sunan shi alhaji ai muhammadu kowa ma ai muhammadu eh sunan shi kenan sunan shi kenan to ali sanya ma ali wato dama ya turo mu to akan ya ga iri yana so <laughs> irin masara ko ne <laughs> eh, a na dan mutum da ke a <laughs> na dan mutum eh mukan taba noma mukan taba kasuwanci eh. yau shi ne bisa addini hmm. ta mutu musulunci hmm. in ka ga wanda kake so hmm. aka ce ka tambayi iyaye a ji ko an wani alkawari ko kuma da sa rana a kai mm. to shine ne turo mu kan zo don mu tuntuɓa mu je eh bare dama haka ne da addini da al'ada duk abin da suka ce ke kada ka nemi aure sai ka bincika in ka bincika aka baka dama ko aka buɗe maka kofa ka yi sallama aka amsa maka sai ka ci gaba to abin da addini da al'ada ya ce ke ka gani ba haka kawai a haɗa kaya a faɗo a kai shi eh, ka ga bai dace eh. yin hakan da aka yi ya fi komi mu kuma dama abin da muke so kenan a bangaren mu dai mu ba mu wani alkawari ba saboda yariya musa tana makaranta kuma Allah ne za ta gama wannan shekara amma kofa a buɗe yake idan kawai abin da za mu ci a nemi so idan aka daidaito duk abin da Allah ya hori da shi tare ba mu sa wani kare da gona eh. shi ma alhaji ya ce mana to zo da wuri zo cika to mata ai babu damuwa shi sa wa'ansu suke bani mamaki eh. za ka ga mu da yawa wa'ansu ko talakawa haka sai su rika zuwa su ci tsoron neman yayan mu eh. wallahi ba haka bane abin ne alaji yana da wahala sai ba irin ku ba masu tsoron Allah abin mutane da yawa masu kudin eh. kudin na idan nasu yana kudi yana kudi to amma irin ku bayan Allah ina kuka san da wannan Allah Allah ya sa a gani. to amin kun da ji ko eh, yawa mu ba mu mun fi son a ji ne ta kai alhamdulillah yawa idan aka ne ta kai komi sai alhamdulillah ba mu bukatun kawai. to ta ga a gara a dan samu na abun da a a ba ku ne da mu da ma da mu ya ai da ma da mu da da da ko ne shan da ba ai ga mu ku ai taro da ke taro ne ba da ya ce mana ba ya san wani ba ya so ba ya so sun ji ne su daidaita ba a tsaya sai su daidaita kansu wai ka ji su daidaita kansu ba su daidaita kansu ba ne aka aiko to wai ne ba tun da ya gan mu dai ba shi ya shikenan wai eh ai shi ne mu abin nan amma fa ka san nawa zai biya a ah, ni fa tsaya da kai kenan wajen kuɗi tun kenan. kuma shiga fa nake nake nake ta'adda eh. kuma kusa da shi ka ga na zauna ba zo <laughs> ai ta so ta so ta so ka da biyan ka kenan eh. za ta tukuna wallahi zan tona ke ka kenan wannan wallahi zan tona yashi to ana zai biya wa tunda ya ce bare ban kudin mai kaci idan kan kaje ka samu wani kudin kaje ka ci kawai da rogo to don haka ni ina ganin safiya ya kamata rike dai wannan karan mai kai ala ma da Allah amma da kullun da cin yi ba a gajiya ba komai safiya a makarantar da lafiya lafiya kalau ba da wani abu a komai to madalla to abu dai guda ɗaya da ya fi damuwa shi ne samarin da nake zuwa in ganki da sura kwacin haka babu da ina rage miki kima da daraja hmm? na dai yadda a ce eh, an ba ku assignment ne da wani yaro ko wata kun zauna kuna duba dubban hmm? Allah ya to shi kenan ba wani abu ba wani problem ba sako kano <laughs> to na gode sai sai mun yawwa gane ko abin da ya samu ka ba wani abu bane na kira ki ne don ki jaddada irin san da kike don dole ne in miki wannan tambaya kina jina da kyau mm. a gidan gidanku ba sami kirana da wani ba ko ku a nan makaranta ba wani wanda kuke tsaya da shi ya bacin sa ta fafa kawai na kula da miji ka mm. gani ina ji shi lokacin da ta rubuta makaranta ni kuya karatu na daga na saka a gaba na zo wannan makarantar na gani na kuma ji daɗi na gode kuma yanzu na tabbatar da kina kaunata Allah ya ba mu tare ba mu ta to ki da aibi a yayuwa ta gina na ka zaɓi ke yaki mu cikin ƙauna ba jayayya 'yan lele harka in an raga baba tantama sannan in saka zancen soyayya a kan tilas ta alaka 'yan lele soyayya sa'a a haye soyayya sa'a a sharalle soyayya sa'a a haye soyayya sa'a a sharalle bajinta a ƙaunana domin mu kusanta fatan marabauta mai aure sun bara gaita ranar ma juya mai rawa kan waƙoƙin mai ne kar da ki arce a ɓangaren su da ki kubce raina kin sace ragayar ƙauna ta kince in ba ki ki bani ragayar sanyi na baki ɗan lele ashirin soyayya sa'a a haire soyayya sa'a ashirin ni ban gane ba ne ya an gona ba ce kuka yi ni <laughs> an gona dai a a an gona dai ai kin ce amarya ah, mu ai mun riga mun tsuta sai dai ni ne da mun zuwa ake ba Ai yanzu ga bai dawo ba ko yaya ko to me yasa kake ta damu kanka ne haka dole ya damu dole ya dawo. yaron nan amana ke hannun kin tsutuwa da tsirtasa ba Kwarai kuwa. Ba shi da uwa ba shi da uwa. To Allah ya samu dace. Ba shi da wanda ya fi ka kan. Hakuri za ka yi. Ai hakuri za ka ba. Tun da abu ba karamin yaro ba ba komai ba. Yi ta yi ko motar su ce ta lalace a hanya. Kwarai kuwa. Amma irin wannan tada hankalin shi yana cin hankalin shi kwanci kai kana nan ka tada hankalin ka. Inda ai zauna. haba alhaji ka kwantar da hankalinka ba wata labari ka ji ba balle ka ce ka kwantar da hankalinka Allah za wani abu ka ji ne mutu amma ya cancanci a ce abin nan ya so ni za ka dama hankalinka ka san sha'anin tafiya balle kuma dan makaranta ma aiko ina dan makaranta ne in ka ji wani labari ne kuma to to kuma ran shi to ka dai ka sha ruwan Allah ya sa ruwan ma da sanyi bismillah Allah ya sa dai wa'in ka ba wani abin da zai yi Allah yana nan ka tafi ito lafiya kwantar da hankalin ka fa babu wani abin da zai faru yana nan lafiya ka san sha'anin tafiya fa hmm? kuma yi ma in Allah ya kaddaro babu yanda za a yi shi bare ma ba wani abu ba ne Ah, oyoyo, oyoyo, yo, yo, yo, hankalinka yo, ya kwanta. ga shi dai ya dawo san da zuwa to ba ga shi ya dawo ba nan to amma haka aka so ka bi fata da hankali wai ɗanin miji ya fi miji kyau to dai tun da ya iso lafiya alhamdulillah Dawon kake ba alhaji wahala ne. a yanzu dai ba magana shan ruwa tun <laughs> da ta sace ta tsinta alhaji ne ya shekaru nawa yanzu da tsintar salashi mm-hmm. amin shekaru da dama ne dan ke ce maka ya bata alaji Allah me amin to ai ba ku amin ikon Allah mutum Allah ne mama ikon Allah la ilaha illallah Amir, yau ka ci da mahaifiyarka. Allah ne ya dege k'i Kuka, k'i kuka. Murna za ki gode wa Allah. Haka Allah ya so ya yi Allah ne ya dege Ba abin da zan ce na fi da rai. Allah ya saka maka alhaji. Ke za mu ce? Allah ya saka maka alhaji. Dana kuma. Ya Allah, kuma. ya Allah. wata hikima ce da Allah ya shirya ana babu kuma tuni babu dabara Allah ne iko mm, mm, mm. wannan abu farin ciki da ke kama na zai na. Ya makaranta. Yallon kaya na yi murnan ganin ki kwarai da gaske. Ai shi yasa ne kokarin yi miki wasiƙa da maganar auren nan nawa da nayi. Da <laughs> ki ji ba lokacin da aka kawo min letar umarni ta Allah Allah a ba da mutum ya dawo. <laughs> Oh da ki ji na faɗi samari guda biyu. A'a. Da tsoho da yaro. <laughs> amma Allah ya umarni dai gaskiya na fi son ɗaya shi kawai tsohon nan ce mai na eh, ina son shi kawai amma ni wala ba son shi nake. Ya zama ne ba ko kunya. to Allah ya samu dace haya na yi munna bari in je kira kisha ta ku gaisa to Sofiya? Amiru. me ka haka mai gida ka kuma me ka haka ina ce an gaya miki ne kika zo nan ne gidanku kuwa ita yarinya ta zama budurwa ikon Allah sannan ki na gajiya ya karatu amin madalla alhamdulillah dai kanuwar taka da nake ta Allah Allah Allah ya haɗa ko ta rana. Safiya? Wana umma. Wanki ne mana me fa me ke faruwa? Wannan shi ne wanda ke ce na yi sabon saurayi a makaranta. Na yi wa inna ilaihi raji'un. Ai ita ce kan wannan naka da na fita da cikin ta na ga maka. Allah ne iko. Shi ne kuma wannan naki da na ce ya ɓace tun yana ɗan yaro. Allah ya yi haɗuwa Allah Allah Allah yayi ba zan ga abun kunya a gidan nan ba wani abun kunya ko Allah ya takaita rago wannan fa shine alƙawarin Allah baya tashi abin da muke ji a can wasu ƙasashe kin ga ya zo mana har gaban idan mm. Allah ya auna arziki Allah na gode ba shi sa da ji ina son ta wallahi mama sai ji wallahi ba wanda shi sosai ta shi dai Allah ya da wahala da ya zo a haka oh amiru to Allah ya kiyaye ku dai abin alheri ma ya kasance ai sai dai aure aure me aure uwa ɗaya uba ɗaya

sa ba biyu ba ke wanne da wanne ne ya samu muna da uzuri ne kake tambaya lokacin da na so ka san na ba ka sani me kuma ne yanzu kai ga haka ba gawa Benny! ƙauna karka fasa gani kusa bani nesa ka zo fa ka zo don Allah karkai mun kwauro yafi yafi yafi ya fa na dindima na boye dufa bajin ƙauna ya karfafa. baki guda zan je gidan in hau soro matakar ya wuyan ya mugun gantsarwa